Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau litini 27 ga watan satumba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga babban leda kanun labarai an kammala kada kuri'a zaben yan majalisar dokokin kasar jamus yayin da alkaliman farko suka nuna cewa ana kankan kanne tsakanin jami'ar christian democratic union masu matsakaicin ra'ayi da jami'ar social democratic ta masu sassaucin ra'ayi jiya lahadi gwamnatin taliban a kasar afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na kasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a kabul jiya lahadi sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas a gwamnan jihar texas great abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar Kani labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an yi zargin cewa 'yan bindiga sun hallaka jami'an tsaro goma sha biyar ciki hadda sojoji tara a arewa maso yammacin Najeriya akasari a yankin sabon birni na jihar Sokoto. Ko da yake har jiya da aka yi da fifi a mutuwari kuma mun tsaro ba su ce komai ba yayin da ake ci gaba da bayyana damuwa. Ba mu da jami'an tsaro Samir Loha an kashe na kashewa saura sun gudu. saboda haka yanzu gaba ɗaya samin law government ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits To sai dai rundunar 'yan sandan jihar Zamfara mai makwabtaka da sakkwatan jiya Lahadi ta fitar da takardar karyata labarin cewa hare-haren sun shafi wasu caji ofis musamman ma a yankin shinkafi. abinda wasu magabatan gari suka ce haka ne amma lalle abin da zan cewa police station din ne dai da ake cewa an kai mu hari ita ce kawai ba a kai mu ba sannan za a ji yadda batun tsaro ya mamaye jawaban shugabanni da sauran 'yan afirka a taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi a birnin new York na nan Amurka. Kamar kowace ranar litinin yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya da Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala kada kuri'a zaben 'yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alkalman farko suka nuna cewa ana kankan ne tsakanin jam'iyyar christian democratic union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba angela merkel mai barin gado da jam'iyyar social democratic ta masu sassaucin ra'ayi gwamna armin lashid na jam'iyyar christian democratic union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati olaf scholz na jam'iyyar social democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a turai yayin da Merkel ta sauka bayan shekara sha shida a matsayin shugabar gwamnati. Sakamakon farko na jin ra'ayin jama'a da kafar yada labarai ta kasar ARD ya nuna duka bangarorin biyu sun samu goyon bayan kashi 25 cikin 100 yayin da alkalman zaɓe na biyu daga gidan talabijin na zdf ya fitar ya ce jam'iyyar social democratic tana kan gaba da tazarar kashi 26 zuwa 24 cikin Duka binciken biyu sun nuna jam'iyyar Greens mai kare muhalli da shugabanta Annalena Babok a matsayin na uku tare da kusan goyon bayan kashi sha biyar cikin ɗari. Ana sa ran sabbin zababbin 'yan majalisar dokokin za su kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda hakan ke nufin za a iya ɗaukan makonni kafin a yanke wanda zai maye gurbin Markel. Babu wata jam'iyya da ake sa ran za ta samu rinjaye yayin da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kafin zaben ta nuna cewa Duka jam'iyyun suna da goyon bayan kashi talatin cikin ɗari. Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin ƙasar, kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba. Kungiyar masu keshin Islama ta sake karba iko da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a tsakiyar watan Agustan da ya gabata bayan rugujewar gwamnatin afghanistan masu samun goyon bayan kasashen yamma yayin da sojojin amurka da na kawayenta suka fice daga afghanistan wanda ya kawo ƙarshen kusan shekaru ashirin na shigar su rikicin a rufe filin jirgin saman kabul ga jiragen haya gaba ɗaya a lokacin da ake ƙoƙarin gaggauta kwasar dubban 'yan kasashen waje da 'yan afghanistan da ke cikin haɗari biyo bayan kwace iko da babban birnin ƙasar da taliban ta yi filin jirgin saman wanda ya lalace lokacin da ake cikin rudanin kwashe mutane lokacin an sake bude shiga adadin da aka takaita na taimakon jin kai da jiragen fasinja na haya da taimakon kwararru musamman daga kasar qatar labaran yana zuwarku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da gwamnan jihar texas grad abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban 'yanci ranar kasar haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka amurka da mexico ta garin del roy na jihar texas mayokas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin fox news sunday ya kara irin matakan da gwamnatin kasa ta ɗauka game da rudani a kan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da ya ce daya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yanci ranin kasashen waje izinin shiga amurka da neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin su amma abbott wanda ya daɗe yana sukar matakan da hukumomi a washington ke ɗauka kan dubban 'yanci ran da kasar haiti da amurka ta tsakiya da suke tsallaka iyakar kudu maso yamma zuwa jiharsa ya ce mayokas da shugaba joe biden sun yi watsi da duk wani tsinkaye na tsaron iyaka kuma a maimakon haka sun aika sako ga duniya cewa iyaka a buɗe take Abot ya yi magana ne a wata hira ta daban a cikin shirin. An jima kaɗan, baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi zargin cewa an kashe mutane da dama ciki har da sojoji tara a ƙarshen mako a Sokoto da Zamfara. Amma har zuwa jiya da aka yi da fifi a mucuwari, hukumomin tsaro ba su ce komai ba a Sokoto. ga Muhammad Nasir da rahoton ta'asar 'yan bindigar. Bayan hare-hare da suke kaiwa al'ummomi a jihar Sokoto da ke makautaka da jihar ta Zamfara, wannan karon samame ne suka kai a wani sansanin jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke yankin sabon birni inda suka kashe soja tara jami'an civil defense uku da 'yan sandan Mopol guda uku. Sai ka ce mutum bai da gawa a ce wasu an jira wani an jira wani suna canza hukunce. kwance. jira wannan akwai gawakin da aka ce a tafi. Irin yadda na tarar kenan a asibitin ƙwararru inda aka kawo gawarwakin jami'an inda mutane suka zo domin su duba yan uwansu da abin ya shafa tare da neman gawarwakin su na samu zantawa da wasu daga cikin yan uwan mamatan sunana da mai ibrahim eh suleiman ibrahim kan yan hukunci ne Allah ne kawai Allah kan duro jama'a mu abin da ya mana ciwo ba mu ji daɗi ba shine ta yadda abin ya faru yaro ya rasu tun ranar juma'a ba wanda ya zo ya gaya mana cewa yaro ya rasu to har bisa za yanzu wanda ke gaya maka cewa babu official da civil defense ma wanda ya zo tun kare mu matsayin ɗan uwan shi aka ce mana wani dan uwanku da muka tura aiki wuri kaza ku ya kuri ya rasu sunana hassan abbakar kana da dan uwa cikin waɗanda eh ina da dan uwa wanda ake cewa Abdullahi so shi Allah kani ne to yanzu ga shi Allah ya karbira kansu ta wannan hanya ya kuka ji to babu dai ban san abin da zan cewa kun da aka gaya mun na kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kawai ina kiran waya kawai sai wani ya duka ba filatani suna dariya suna filatanci suna dariya abin da kawai sai ni jijuwa ta buge ni to na yadda zan kawai sai ni kama ganin kwalla cikin idanuna ni kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna hadda Allah ya mun sauki nan mun zo nan so awi an bude mana mu je mu ganshi dan shi yana cikin farjin ina ganin kingi nan ma juwa ta yanke ni na fadi dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin da abin ya faru Sa'idu ne no Ibrahim yana cikin waɗanda suka raka gawarwakin a asibiti shine dalilin da yasa kake jin muna ta kiraya muna ta kira a kawo ɗauki na gaugawa ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su haɗa kai a yaƙi mutanen ga don an ce sabon birni ba ana nufin barayi suna cikin sabon birni ba a'a suna cikin dajin sabon birni shi ma dan majalisar dokoki na yankin wanda ya taɓa barazana ajiye mukamin sa idan gwamnati bata mayar da himma ba wajen magance wannan matsala Aminu Boza yana cike da alhinin faruwar wannan lamarin a asibitin yanzu kaga an waye gari ba mu da jami'an tsaro Samir Loha Gamman an kashe na kashewa saura sun gudu saboda haka kaga yanzu gaba ɗaya Samir Loha Gamman ina mai tabbatar ma duniya cewa yanzu muna hannun bandits an saka an ɗauke mana na network wanda su kuma bandit suna amfani da network na Niger faruwa wannan lamarin da ya zo a hada wannan rahoto babu wani bayani a hukumance da hukumomi suka fitar ko kaka kiran rundunar yan sanda da na tuntube shi ya ce ba wani bayani a hukumance a asibitin kwararru kuwa yan uwan mamatan ne suka yi da fifi suna jira a kammala bin ka'idodin doka a ba su gawarwakin dangin su domin a yi musu jana'iza muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya da Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baballe da kashi na biyu na labaran duniya. Sojojin kasar Sudan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun yi nasarar dakile wani kutse da sojojin kasar Habasha suka yi akan yankin iyaka tsakanin kasashen biyu. Wata sanarwa ta sojojin ta ce an tilasta sojojin Habasha su ja da baya daga yankin Umul Barakit ba tare da yin ƙarin bayani ba. Shugaban sojojin Sudan Janar Abdul Fattah al-Burhan ya ce dawa 'yan jarida cewa lamarin ya faru ne a ranar Asabar da ta gabata. Ya ce ya nuna yadda sojoji ke kare ƙasa yayin da aka yi yunkurin yin juyin mulki a Khartoum a makon da ya gabata. Mai magana da yawan sojojin Habasha, Kanal Getnet Adani, bai mai da martani ba nan take da aka tambaye shi. Tsohon sojan ƙasar Rwanda Kanal Tiones Bagosora wanda ake gani a matsayin wanda ya kisa kisan kiyashin 1994 inda sama da 'yan kabilun tusu da hutus 800 da suka yi kokarin kare su aka kashe su ya mutu a wani asibiti a kasar mali a ranar asabar sa a chile bagosora ya sanar da mutuwarsa ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook yana cewa allah ya ji gan fafa bagosora yana zaman gidan yari na shekaru 35 bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta Rwanda ta same shi da laifin cin zarafin bil'adama. To a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu ka muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu najeriya inda za a ji cewa sabanin ta jihar sokoto rundunar 'yan sandan jihar zamfara jiya lahadi ta fitar da wata takardar bayani inda take kare ta zarge-zargen cewa 'yan bindiga sun hallaka jama'a da dama a sassan jihar a tsawon karshen mako yayin da wasu jama'a kuma ke ci gaba da zargin cewa kusan kulle yomin ana kashe mutane duk da matakan da ake daukawa kan 'yan bindigar Sani malumfashi gare ka. Sanarwar wacce ta fito daga ofishin kwamishinan 'yan sanda na jihar wanda kuma kakakin rundunar SP Muhammad Shehu ya rattaba hannu a kai. Ta bayyana cewa babu wani ofishin 'yan sanda a faɗin jihar Zamfara baki ɗaya da aka kai wa hari. To amma kuma rundunar ta ce lallai a ranar Juma'a da ta gabata mahara masu ɗimbin yawa sun shigo garin shinkafi da nufin kawo masu hari. Amma nan da nan da aka tsinkaye su sojoji da 'yan sanda da mutanen gari suka raka su inda aka jikkata da dama daga cikin su waɗancan mahara. Yayin da kuma ɓangaren sojoji da 'yan sanda da kuma mutanen gari babu wani wanda ya jikkata. na kuma tuntuɓe kakakin majalisar dokoki ta jihar zamfara honorable nasiru ma'azo magarya game da wannan al'amari kowa san cewa jihar zamfara da kuma arewacin najeriya suna fuskantar sha'ani da kalubale na tsaro to amma shinkafi al'umma suna nan zanne an samu wasu waɗanda suka suka shigo amma babu wani abu da ya faru na cewa wai an kisa an kashe mutane Dr. Tijjani Salihu Shinkafi kuma mazaunin Shinkafi shi ma ya tabbatar da cewa lallai babu wani ofishin 'yan sandan da aka kai ma hari. Lallai abin da ɗaya zan cewa police station ɗin ne dai da ake cewa an kai ma hari ita ce kawai ba a kai ma ba amma dai wannan har-haren kusan kullum suna faruwa daga moriki zuwa kauran na moda ya zama hanyar da bai kamata ma mutane suna amfani da ita ba kusan kullum sai an kashe mutane akan wannan hanya kasan na gaya maka ranar alhamis kan raƙuma suka je suka yi ta halbe-halbe kuma ranar juma'a suka tunkari garin shinkafi din aka haɗa kai aka kore su da ke aka samu aka yi sallar jima'a garin a washe gari ranar asabar suka saka shiga ƙauyuka kamar irin su shanawa suka kashe mutum ɗaya a cikin jangeru suka je suka kashe kusan mutum goma sha ɗaya. Sanci Malumfashi Kamaru murya Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani, to ganin yadda matsalar tsaro ta yi kamari a Afirka bai zo da mamaki ba da jawaban shugabanni da sauran 'yan Afirka a taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York ya raja a sosai kan tsaro. Baba Yakubu Makeri gare ka. Batutuwa kamar sauyin yanayi, COVID-19 da batun tsaro su ne suka ɗauki hankali a jawaban shugabannin batun tsaro shi ne babban abu da galibin shugabannin afirka suka yi ta magana a kai a lokacin da ya nasa jawabi shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce najeriya na ci gaba da bayyana damuwanta akan safara da aikewa da kuma baza ƙananan makamai akan batun ta'addanci kuwa shugaban najeriya ce waye. terrorism continues to dominate security discourse worldwide in nigeria boko haram ya ce ta'addanci na ci gaba da zama matsalar tsaro a duniya a najeriya ko da yake sojojin sojojinmu sun raunana kungiyar 'yan ta'addan boko haram amma kungiyar na nan na gudanar da ayyukanta Najeriya za ta ci gaba da aiki da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya masu yaƙi da ayyukan ta'addanci. ya ce najeriya za ta yi amfani da kowace hanya domin yaki da 'yan ta'addan boko haram a arewa maso gabashin najeriya da yankin tafkin chadi da kuma 'yan bindiga a arewa maso yamma da kuma arewa maso tsakiyar najeriya Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle wanda shi ma ya halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniyar ya bayyana mana irin tasirin da matakan yaki da 'yan bindiga da gwamnatinsa ta ɗauka suke yi muna samun ci gaba sosai domin sojoji da jami'an tsaro na najeriya suna ya kokarin su akan waɗannan bata gari sannan kuma su kansu al'umma na jihar zamfara sun ba da goyon baya sosai akan yadda da wannan dokar da muka saka domin kowa ya samu natsuwa sannan kuma su kansu masu agaji na garuruwa suna kokari kwarai da gaske to sai dai akwai korafin da jama'a suke na batun katse layukan waya yaushe ne kake ganin gwamnati za ta ɗage wannan wannan dokar ta katse layukan waya duk wanda wannan rashin tsaro ya taba rutsa da shi ba zai yi korafi ba don da zaka je yana korafi dama ai ko ina akwai bata gari wannan tsari da muka yi ba wai kowa ke son shi ba domin ba kowa ke son a samu zaman lafiya ba har bisa ga yanzu yanzu wani ya hira da ni shi ma yake tambaya ta cewa to ya ake ana samun wasu bayanai da ake rubuta to duk wanda ka ga wannan dama akwai yan siyasa da azzam na Abuja ba abin da suke dama su ji abun asha su ji abun da ke irin sa mutane su ji haushin gwamnati mutane mutane gaskiya sai sun ji zafin wani matakin da ake ɗauka amma babu yadda za mu illa a ci gaba da hakuri domin muna neman mafita ce ta ƙarshe ga wannan ah, lamari na rashin tsaro da ke addaba arewacin Najeriya. Baba ya ko makeri sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka. To a gaida Baba makeri kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su musamman ma marayu ko marasa ƙarfi. A yau za mu ɗaura kan batun da ƙaddamar fili tsakanin Malam Sani Salihu da fada Sarkin Muri. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfila Hashin Gumel. da gaskiya kan mu korafin makiyayi kuma manomi Malam Sani Salihu wanda ya bayyana mana da bakinsa cewa ya mallaki wani tafkikin fili da ya gina sa da yake ciki amma sai bayan shekaru ashirin da tara ya samu labarin ai filin da ya saya yana daga cikin gonan mai martaba sarkin muri alhaji abbas tafida haka zalika akwai zarge-zarge da malam sani ya yi na cewa wasu mutane sun kulla masa sharuwar mai martaba har ya umarce shi da ya bar masa filinsa jan wannan korafi filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba domin mun tuntuɓi sakataren masarautar muri alhaji usman sa'idu gasol yanzu abin da za ka gane shi na farko menene damuwar shi yawa damuwar shi eh, haka alhaji usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki ya ce masa ya tashi daga wajen kuma shi ya ce ana sa kullum a wannan wajen bayan shi ya wannan wajen tun asali a tarihi amma matsalar wannan cewa ya tashi shi ya fi damunsa To wani ne ya ce masa ya tashi waya cikin mutane ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi? Eh sarki ne ya ce tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba don haka ya je ko ya bada haƙuri ko kuma ya tashi daga wajen. To ni kan dai iya wannan ban san magana ba amma dai tunda magana tana kotu maganan nan fa Alhaji Adamu muka sani shi ya taso ne daga maganan cewa an an gaya masa maganan farnan eh, da dabbobinsa su yi a gona ya ki yadda sai da aka kamo dabbobin nan da aka kamo fulani da suke da shi wasu sun nuna wannan nasu ne sun ce lallai sun identify sun yi laifi sun nemi a yafe musu aka yafe musu nan shi malam sani ka zo ka zo ka gane naka ne tunda daman tunda farko yace shi sa ba sa wannan barnan ya zo yake zuwa yaran sun suka zo suka gani suka ce lalle wannan na baban su ne shine ardon su da suke wurin suka ce tunda ba zai zo ba kuma ba za su ci gaba da aje wannan awakin anan ba shi manajan gonan ya dauki akwai awakin ya kai wajen iware police station ya je reporting case in officially ya bar musu awakin a wurin kaga inda ya fara shiga kenan ba ma maganar lana aka yi ba so da aka yi wannan maganan na din aka e, ya je shi kuma ya tuna ko ya zai kullo abun yana gani kamar ya je zafin wasu sai roshin zuwa headquarters na police ya zo rubuta complaint officially ya yi login a wurin akan shi Umar Kona ba kan sarki ba hmm. cewa yana tuhuman Umar Kona ya sace mishi awaki kaji yadda magana take kenan to a lokacin da anwar konan ya tafi ba tare da ya ga mana ba da in ya tafi wurin kawai daji a kama shi beson abin da shi sanin ne runka sai da muka ce masa to gashi gashi ba yadda aka yi magana cewa akwai yoyinsa saboda gashi gashi kuma su tana iya zuwa su bincika amma magana cewa ya bar wuri kam ni kam ina gani ban san lokacin da aka ce masa ya bar wuri ba kuma tunda magana yana wurin kotu kuma 'yan sanda sun ga bincike sun tura a kotu da ina ganin sai a jira a ji kuma da aka ji aka yi me aka ce masa a kotu an ce tashi ko menene aka ce yi Alhaji Usman Sa'idu Gasal me zaka ce me matsayin yanzu to me matsayin fadar wuri kan shi Alhaji Sani da ke zaune a Sibira dinnan ne? A'a matsayin fada kan tunda ya kai complain wajen 'yan sanda, 'yan sanda sun gama binciken su kuma sun tura a kotu ko ba haka ba yanzu kotun ya kamata a jira a ga menene za su zartar a kai. sannan maganan gonan shi da yake cewa inda yake an ce ya tashi nan ai yana da iko kuma ya je shigar da kara kuma kotu ya ce ana masa barazana da wuri wancan kuma daban ko ba haka ba ni na gani maganan kaman eh, daban-daban ne domin maganan ya fara kan magana abubakinsa ne da suke suke barna gona to sai maganan land kuma zai shiga idan yana gani binciken da aka yi nan bai shafi maganan land ba ko kuma daga baya ne an zo ana masa barazanar cewa an ce ya bar gona ko ba haka ba sai ya je shigar da magana kotu shi dan Najeriya ne ya je shigar a ce wane da wane suna masa barazanan cewa ya tashi alhali kuma wannan gonan nashi ne yana da cikakken takardun gona. shi alhaji sani na alhaji usman ya ce ya je fada amma bai samu damar bai samu fuska wajen shi mai martaba sarki mure bayani ba ya yi zargin kamar wasu ne suke suka je suka yi masa sharri shi yasa sarki bai fahimce shi ba to ni kam ban san lokacin da ya je fada nan ba har ya je ba samu fiskan bai samu fiskan shi ba ya je fada kiransa aka yi ko shi ya kai kanshi ya ce gayyatarsa aka yi musamman ya je fada. so sarkin ne ya gayyace shi eh a to ni kan ba ni da wannan labari yanzu ba ni da wannan labari Alhaji Usman idan shi Alhaji Sani Sibira yana so a sasanta wannan abun da fada wani mataki zai dauka. a wannan shiri na ciki da gaskiya. Sasantawa kan maganan barnar da dabbobin su suka yi a wurin ko kuma maganan da ya kawo yanzu na cewa an ce ya bar gona. Eh maganan musamman ma ya bar gona din nan. To da ya bar gona ni ban sani ba gaskiya. Ban san magana domin wanda suke zaune a gonan sarki kan ba shi kaɗai ba. Akwai fulani da yawa da suke zaune. Kusan kamar yadda kake waɗannan wasu sun kusan shekara talatin. Wato mana dai wajen gonar sarki ne ko da wani ne dai sai da wajen ya sai da gona ce ta sarki. yawa ya sai da kaga mutum in ma wani ne ya je zaga ya ce masa ya sayar kam ai ya kamata eh, ka tsaya ka bi shin akwai mai gari a sibira inda yake zaune nan sibira suna da abin nan za a yi cinikin wuri ba tare da mai gari ya sani ba kana gani zai yi alhaji adam in haka da alhaji usman ah, ya wani mai gari bai sani ba ya kamata akwai shaidu ai kuma in zaka sai abu dole ya kamata makwabtan da kake zane da su ya kamata su yi shaidan cinikin shi alhaji sanin ne ya ce ba abun da yake so ya zauna lafiya baya son waɗannan abubuwa da suka shafi kotu har ma ya ce akwai wasu abubuwa da suka faru har yana tsoron barazana ga rayuwarsa menene za ku iya yi ko kuma ba wa duniya tabbacin babu wani abu da ya shafi rayuwar da zai shafi rayuwar alhaji sani da ko sauran ma mutane masu zama a masarautar muri gaba daya <laughs> to yi wannan magana har ba da dariya yake ba ne alhaji rabu wannan mutumin ya ce ana masa barazana so a suke masa barazana kuma akan me ake masa barazana da rayuwarsa eh? ka ji da yadda na gaya maka da yi abin da sani ga yadda aka yi da awakinsa shi da ya ce wai an sace kuma da baya ya je gani a police station exhibit da police station na iwa da eh, suka kai ya je ya gani nasa ne kuma ya karba <laughs> ya tafi da su gidansa da farko kuma ya je ya complain akan sacewa aka yi ko ba haka ba mm. so bai kai kai magana kara maganar lan ba ciki inda yake zaune so maganar lan yanzu ya za ta ake tasowa cewa ya ce wurin da ya sai a wurin wani an ce kuma sakon ya tashi so wa ya ce masa ya tashi domin ba shi kadai ne a wannan wurin ba wa ya ce masa ya tashi in kuma yana ya dawo ne yanzu yana tunani na shi kenan sai ya koma akwai hukumomi da yawa da zai je nemi hakkinsa ya gabatar da bayanan mallakan wannan wurin ya ce wannan nashi ne shikenan ko kuma ya jira lokacin da wani zai ce masa ya tashi shikenan sai ya karar mutumin sai je gabatar da wannan shaidu abu ne simple inda kamar yanzu hakkinsa ne mm. aka tauye sannan ya je kotu akan maganarsa kotu ta je ta hana shi ko ba haka ba shine abin da zai zai abun nan da zai ce wani ne ya zo ke tashi sai tashi ya karar mutumin a kotu wannan wuri nawa ne na mallake shi tun lokaci kaza amma ga shi wannan ya zo ya ce in tashi a wannan wuri a dalilin mai zan bar wannan wuri shi tun da sarki ya sai wannan wata wannan area ma bai yi kusa da inda yake aiki ba kuma bai ce musu komai ba ba abun da yake musu kuma tun da yake nan din ma yaushe ma ya ce ba taba ce musu wani abu duka ba talakawansa ba ne yanzu abun da za ka yi shine ba hmm. in dai maganan wurinsa ne ya ce masa duk mutumin da ya zace masa ka tashi tun da kana da takardun abin nashi ka je yi karanta kawai wani ya zace in tashi alhali wuri nawa ne ina da mallakan wannan takaddun wannan wurin komai da komai ina da shi shi ba komai ba komai amma saboda ganin cewa don a zauna lafiya don a kiyaye kar ya ga kaman an danne masa sai a bi a canja masa IPO amma still is not satisfied ba gamsuwa da wannan abu ne sakataren masarautar muri kenan alhaji usman sa'idu gasol masu raro abin da ya sauwa kenan game da wannan batu na takaddama fili tsakanin malam sani saluhu da fada mai martaba sarkin muri alhaji abbas tafida idan mai duka ya bamu dama da zara an samu wani karin bayani ko sauyi za mu dawo domin sanar da ku sai a kasance tare da wannan shiri mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adam Hikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. An kammala kada kuri'a zaben 'yan majalisar dokokin kasar Jamus yayin da alkaliman farko suka nuna cewa ana kankan kanne tsakanin jami'ar Christian Democratic Union masu matsakaicin ra'ayi ta shugaba Angela Merkel mai barin gado da jam'iyyar Social Democratic ta masu sassaucin ra'ayi. Gwamna Armin Laschet na jam'iyyar Christian Democratic Union da ministan kuɗi mai barin gado da mataimakin shugabar gwamnati Olaf Scholz na jami'ar Social Democratic na fafutukar zama shugaba na ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a turai yayin da markel ta sauka bayan shekara sha shida a matsayin shugabar gwamnati. Jiya Lahadi gwamnatin Taliban a ƙasar Afghanistan ta nemi kamfanonin jiragen sama na ƙasashen waje da su dawo da jigilar jiragen sama na haya don sauka da tashi a Kabul. Tana cewa an warware matsalolin filin jirgin saman babban birnin ƙasar kuma filin jirgin saman ya koma aiki yadda aka saba. jiya lahadi sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da gwamnan jihar texas grad abbott sun kafsa kan batun aiwatar da dokokin shige da fice na kasar bayan da dubban 'yan shiranin kasar haiti suka yi cinkoso sannan aka kwace su daga kan iyaka amurka da mexico ta garin del roy na jihar texas mayokas a cikin hirar da aka yi da shi a shirin fox news sunday ya kara irin matakan da gwamnatin kasa ta ɗauka. game da rudani akan iyaka kamar yadda ya dace da dokokin tarayya kuma daidai da abin da ce ɗaya daga cikin al'adunmu da muke alfahari don ba wa 'yanci ranin kasashen waje izinin shiga amurka don neman mafaka da tsaro daga hargitsi a cikin su. to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya haɗa shi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam.